inna ka rabbika shadid ya wannan manzo haƙiƙa kamun ubangijinka ga azzalumi mai tsanani ne ko da kuwa ya jinkirta masa zuwa wani lokaci